يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم العرباء شابقي قوة رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1440 wanda ya yi daidai da biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara. wannan yana tambaya dangane da abin da ya shafi hukunce-hukuncen saki da aka yi magana idan ya zamanto mutum ya aikata laifuffuka masu yawa a cikin irin wannan matsalar kuma gashi bai sani ba yanzu kuma ya fahimta ya zai ya ya gyara abinda ya shafi matsaloli da ya ce bai ayyana waɗanne irin matsaloli ba ne da haka idan abinda da ya ce yana da alaƙa da ingancin auren ne ko rashin ingancin auren da haka abin da ya ce a kan mutum shi ne zai nemi malami ya yi mai bayani abubuwan da ya yi din idan abu ne wanda yake da alaƙa da gyaruwar zaman auren ko lalacewar auren shi ne zai iya fahimta ya mai bayanin ga abin da ya kamata ya yi, idan abin da auren ya riga ya lalace ne ko babu auren zai yi mai bayani idan kuma wasu haƙoƙi ne wanda ya kamata ya bayar bai bayar ba ko ya tauya haƙoƙin to wannan abin da yake kanshi shine neman mai haƙƙin wurin ganin cewa ya warware wannan haƙƙin ya biya haƙƙin ko kuma an yafe mai haƙƙin idan wanda yake mai haƙƙin yana nan a raye kenan da haka wannan abin da ya kamata shine mutum ya samu malami ya yi mai bayani ga abubuwan da ya yi din daga nan ne zai iya sanin menene abin da yake na hukunce-hukunce a kan shi amma idan an ce kawai wasu abubuwa na hukunce-hukuncen aure da ba a kai kuskure a ciki zai iya yiwuwa wasu abubuwa ne na haƙƙi zai iya yiwuwa kuma abubuwa ne na gyaruwar da suke da alaƙa da gyaruwar auren ko kuma lalacewar auren amma idan ya yi bayani shi ne za a iya gane menene ko wanne ne za a iya wanne ne a ɓangarorin guda biyu sannan wannan yana magana akan cewa dangane da abubuwan da mutane suke aikatawa idan mutum shi ya kara kanshi baya aikatawa kuma yana neman gafara wannan zai wadatar kamar yadda aka bada misali jiya na misalin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa gyaruwar mutum ɗaya ba ta iya kawo gyara da canji na ukubar Allah da irin wannan abu ne wanda ake buƙatar kowa da kowa ba a ce duka sai ɗari bisa ɗari al'umma sun gyaru ba amma dai ya zama aksarin mutane sun gyaru to wannan sai a yi ma mutane hukuncin da cewa mutanen kwarai ne idan ya zama kuma aksarin mutane mutanen ba gyararru ba ne ba na kwarai ba ne to za a yi ma al'ummar gaba ɗaya hukunci da cewa wannan ba al'umma ba ce ta kwarai da haka a dama ana hukunci ne da galibi ba kowa ne yake ɗari bisa ɗari mutumin kirki ba amma dai kirkin ya zama halin kirkin da zama na kwarai ya farin jayi akan halin da yake ba na kirki ba to wannan sai a yi mutum hukunci da cewa mutumin kirki ne to haka shi ma gari yake haka unguwa take idan ya zama ayyukan alkhairi da ayyukan kirki sun yawaita sun fi rinjaye akan ayyukan da ba na kirki ba sai zama wuri ne na kwarai wuri ne na kirki idan kuma ayyukan da ba na kirki ba suka fi ayyukan kirki yawa sai ya zama wuri ne wanda yake ba na kirki ba gari ne wanda yake gari na banza wanda ba za a sifanta shi da zama na kwarai ba da aka gwargwadon yanayin abin da yake faruwa a wurin gwargwadon hukuncin da za a yi ma wurin da aka abin da dai ake bukata idan kowa ya san cewa yana da matsala yana da buƙatar gyara kuma ya yi ƙoƙari ya gyara kan shi ya gyara waɗanda suke ƙarƙashin shi to in kowa zai yi haka to sai a samu al'umma wadda take ta ƙwarai sannan kuma a samu wanda za su tsayu da umarni da kyawawan ayyuka a koyaushe da kuma ƙoƙarin hana munanan ayyuka sawa'un hanawa da ƙarfi ne ko kuma hanawa ta hanyar baki da wa'azi duka wannan yana daga cikin man minkum munkaran فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان in ya zama sai dai kawai mutum ya ƙi abin a zuci kawai ya kai wannan matakin ya kai matakin raunin imani kenan sai zama wannan zaman shi da rayuwar shi a irin wannan wurin ba ta da amfani kenan don ba zai iya cewa a gyara kaza ba ko a yi kaza ko a daina kaza sai zama zaman bai da amfani ya zama ciko kenan kawai a cikin al'umma daga kowa ya kamata ya kalli menene abin da zai iya menene kuma irin gudunmawar da zai iya bayarwa wurin ganin al'umma sun gyaru to wannan shine zai sa a haɗa gwiwa gaba ɗaya a gyaru kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ku yi taimakekeniya akan ayyukan ɗa'a da biyayya ga Allah kada ku yi taimakekeniya kan ayyukan safo da zunubi da haka abin da ake bukata kowa ya ga wace gudunmawa yake bayarwa wurin aikin alkhairi da kuma ayyukan takawa a cikin al'umma idan ka kalli kanka ga ba wata gudunmawa da kake bayarwa a al'umma wurin ganin ɗa'a ta tabbata da biyayya ga Allah to ya zama lallai rayuwarka tana buƙatar gyara kenan rayuwarka tana buƙatar gyara domin al'ummar musulmi gaba ɗaya hannu ɗaya ne wannan yana ba da gudunmawa ta can wancan yana bayarwa ta can da haka ake ginuwa idan ka zama kai ba ka da wata gudunmawa da kake bayarwa ka zama kawai ɗan zaman kashe wando a cikin al'umma to lalle akwai buƙatar ka sake tuntuɓar kanka ka tuntuɓi zuciyarka kuma ka gaya za ka yi ka gyara halin da ka samu kanka a ciki wallahu a'lam darasin da ya gabata mun kammala karatu a cikin suratul talaq za mu tashi a suratul tazabun na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصور suratu taghabun wannan shine sunan surar da aka santa da shi saboda an ambaci at-taghabun a cikin ayoyin surar yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut taghabun da haka ake kiranta da suna suratu taghabun at-taghabun kamar yadda zai zo a gaba shine abinda ake ce makaman ga ko kuma bugun hanci a wurin ciniki a yi ma mutum bugun hanci a wurin ciniki a kayar da shi ta hanyar faduwa dangane da abin da yake so ya siyar ko kuma abin da ya siya da aka wanda ya samu wannan a ciniki ya samu alkabinu an yi mai algabnu kenan a cikin a cikin ciniki ya ba da wani abu wanda yake mai kima mai daraja an ba shi wani abu wanda yake mai araha mai sauƙi mara ƙima mara daraja ya samu al-ghabnu kenan a wannan cinikin nashi babu riba sai asara daga ana kiran wannan surar da suna suratul taghabun saboda abin da zai zo a aya ta tara a cikin surar sannan mawdu'in da surar take magana akan shi sura ce wadda take daga cikin surori wanda aka saukar da su a Madina amma kuma usulubin ayoyin da ta bude da su a farko-farko yana shige da ayoyi na Makka da kuma usulubi na surori wayanda aka saukar da su a Makka domin suna tabbatar da girman Allah da tsarkin Allah subhanahu wata'ala da tabbatar da halitta da dukkan al'amura cewa na Allah ne shi kaɗai. wanda wannan yana daga cikin asalib na surorin da ake saukar da su a makka wurin ƙoƙarin tabbatar da imani a cikin zukatan waɗanda suke ake saukar da alkur'ani a cikinsu sura ta fara da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ma fis samawati dukkanin halittun da suke cikin sammai guda bakwai gaba ɗaya wa ma fil da kuma halittun da suke cikin ƙasai guda bakwai gabaki ɗaya yusabbihu lillahi suna tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala shine ma'anar yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard bana dukkan halittun da suke sama da waɗanda suke ƙasa waɗanda kake iya gani da waɗanda baka iya gani dukkaninsu gaba ɗaya suna tasbihi ga Allah suna cewa subhanallah abinda ake nufi da tasbihi shine tsarki ya tabbata ga Allah domin tasbihi shine kore duk wani abu wanda yake na naƙasa da kuma tabbatar da duk wani abu wanda yake na kamala ga Allah subhanahu wata'ala idan ka ce subhanallahi ma'anar tsarki ya tabbata ga Allah duk wani abu wanda yake na ƙasa ne duk wani abu wanda yake tawaya ne ka kore shi daga Allah subhanahu wataala ka tabbatar da kamala ga Allah subhanahu wataala shi kadai shine ma'anar subhanallahi duk inda ta zo kana tasbihi ga Allah baka yadda a danganta ma Allah ɗa ba ba a ce Allah madaukakin sarki yana da mata ba ba a ce Allah yana da abokin tarayya ba ba a ce Allah yana da mataimaki ba duk wani abu wanda yake kama da irin waɗannan abubuwan na danganta wani abu na aibu da tawaya ga Allah zaka ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah shi yasa duk lokacin da Allah ya ambaci masu cewa Allah yana da ɗa a cikin alkur'ani sai Allah ya biyo baya da tasbihi wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu Tsarki ya tabbata ga Allah Allah bai da ɗa Allah bai da mata Allah bai da mataimaki Allah bai da abokin tarayya Allah shi kadai ne wahdahu la sharika lahu da haka lokacin da kake cewa tsarki ya tabbata ga Allah ko subhanallah kana tabbatar da kamala ta tsarki ga Allah subhanahu wataala cewa babu wani abu wanda za a iya dangantawa zuwa ga Allah wanda wannan abin na ƙasa ne ko wannan abin aibu ne da haka ba a danganta zalunci zuwa ga Allah ba a danganta ɗa zuwa ga Allah ba a danganta rashin hikima zuwa ga Allah ba a danganta wani abu na zahirci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kowace irin sifa ta kamala ana tabbatar da cikakkiyar wannan sifar ga Allah idan za a tabbatar da ilimi ana tabbatar da cikakken ilimi ga Allah ilimin da ba shi da farko ba shi da ƙarshe ba shi da iyaka shine wanda ya san komai kafin abin ya kasance da lokacin da yake kasancewa da abin da ya riga ya wuce a baya da wanda zai zo a nan gaba ba abin da bai sani ba da haka kowace sifa ka ɗauka ka danganta ga Allah to kana tabbatar da kamalar wannan sifar ne ba tare da na naƙasa ba da haka dukkan halittun Allah wayanda suke cikin sama da wayanda suke cikin ƙasa suna tasbihi ga Allah shi yasa sauran halittu idan suka ji an danganta wani abu na tawaya ga Allah suna jin kamar su rushe kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada idan aka ce Allah yana da da sama tana ji kaman ta kekkece ƙasa tana ji kaman ta rushe saboda an danganta wani abu wanda yake na tawaya zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda me saboda su Allah ya halicce su ne akan tasbihi ga Allah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard suna tasbihi ga Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya ce tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da yake cikin sama bakwai ɗin da abin da yake cikin ƙasa bakwai ɗin gaba ɗaya suna tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu da ka sani shay'in kowane abu illa yusabbihu bihamdihi fa sai abin yana tasbihi da godiya ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku ɗan adam ba fa fahimtar irin tasbihin da suke yi amma suna tasbihin yadda Allah madaukakin sarki ya tsara musu za su yi tasbihi babu wata halitta a bayan ƙasa wadda ba ta tasbihi ga Allah ba ta subhanallahi wa bihamdihi shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa wa sakharna ma Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr mun hore ma annabi Dawud alaihi salam duwatsu da tsuntsaye gaba ɗaya suna tasbihi tare da annabi Dawud. Annabi Dawud yana tasbihi, duwatsu da tsuntsaye suna tasbihi da tasbihin annabi Dawud alaihi salam. da babu wani abu ba in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu Allah yace ce ku dai ba ku gane irin tasbihin da suke yi shi yasa Anas ibn Malik radiyallahu anhu yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗebi wasu tsakoyi duwatsu a hannun shi a masallaci da manzon Allah ya ɗebe su ya rike ya ce sai muka rinka jin duwatsun suna tasbihi subhanallahi wa bihamdihi suna tasbihi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna ji sai manzon Allah ya zuba su a hannun Abubakar suka ya riƙe su suna tasbihi a hannun Abubakar sai ya zuba su a hannun Umar suna tasbihi a hannun Umar yace daga nan kuma ba wani daga cikin mu wanda ya riƙe suka ci gaba da yin tasbihi a hannun shi anan Allah ya ji yadda su wani bangare na tasbihin waɗannan duwatsun Allah ya buɗe jinsu su ji irin yadda waɗannan duwatsun suke tasbihi da haka halittun Allah gaba ɗaya sun miƙa al'amari zuwa ga Allah sun yadda da Allah shi ne Allah shi ne ya cancanta a yi mai tasbihi dare da rana safe da yamma da haka ba sa yancewa daga zikirin Allah ba sa yankewa daga tasbihin Allah subhanahu wata'ala da haka suna ji suna da ihsasi kamar yadda sauran 'yan adam suke ji suke da ihsasi shi yasa Allah hatta dutse ya faɗa mana cewa an karan inda za a karanta alqur'ani law anzalna hadha Alƙur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah haka Allah ya faɗa mana cewa akwai duwatsun da suke faɗowa daga sama saboda jin tsoron Allah da firgita da al'amarin Allah wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah da haka daga cikin duwatsu akwai wanda yake faɗowa daga sama kawai sai dai a ga ya gangaro ya faɗo. ba wani abu ya faɗo da shi ba face girman Allah da kuma jin tsoron Allah subhanahu wataala da haka Allah ya tabbatar da cewa dukkan halittu gaba daya wayanda suke cikin sama da wayanda suke cikin ƙasa suna tasbihi ga Allah subhanahu wataala da haka ko kai tasbihi ga Allah ko kada kai tasbihi ga Allah wannan babu abinda Allah zai amfana da shi da tasbihinka da aka ka shiga cikin sauran halittun Allah wayanda suke tasbihi ga Allah kullun subhanallahi wa bihamdi wannan shine abinda zai amfane ka kai karan kanka a rayuwarka ta duniya kuma ya amfane ka ranar alkiyama amma ba za ka amfani Allah da komai ba idan baka yi ba miliyoyin kiyashi suna nan suna tasbihi ga Allah idan baka yi ba miliyoyin tsuntsaye suna nan suna tasbihi ga Allah idan baka yi ba duwatsu miliyoyi a bayan ƙasa suna nan suna tasbihi ga Allah ƙwayoyin ƙasa suna nan suna tasbihi ga Allah daga ibadar ka ba za ta amfani Allah da komai ba tsinye ibadar ka kuma ba zai rage Allah da komai ba face kai ne za ka amfani kanka man amila salihan fa li nafsi wa man asaa fa alaiha duk wanda ya aiki na kwarai kanshi yayi ba? wanda kuma ya muna munana aiki har ila yau da kanshi yayi ma ba wani wanda zai amfana da aikin ko kuma ya cutu da saban face shi da ya aikata aikin da kanshi daga Allah da halittun da suke sama da ƙasa suke tasbihi gare shi har ila yau lahul mulk mulki gaba ɗaya nashi ne shine malikal mulki tu'til mulka man tasha daga mulki na Allah ne shine yake bayar da mulkin ga wanda ya ga dama shine maliki yawmiddin mulkin rana alkiyama baki ɗaya nashi ne haka mulkin sauran kwanakin gaba ɗaya duka a hannun Allah subhanahu wata'ala suke daga bayan Allah ya haɗa halittu gaba ɗaya ranar alkiyama mutane da aljanu da mala'iku da dabbobi da kowa da kowa sun haɗu a fili ɗaya Allah ya tattara su Allah zai tambaya limanil mulkul yau yau waye yake da mulki a lokacin kowa zai miƙa wuya ga Allah ya tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shine lahul mulk godiya mulki gaba daya nashi ne walawul hamd haka kuma godiya ta tabbata ga Allah domin Allah madaukakin sarki shine kadai wanda ake gode mai a kowane irin hali da kowane irin yanayi haka kuma shine wanda ake gode mai a kowane lokaci Allah ya faɗa mana cewa lahul hamdu fil ula wal akhirah farkon al'amari da ƙarshen al'amari duka godiya ta tabbata ga Allah sannan walahul hamdu fis samawati wa fil ard a sama da ƙasa gaba ɗaya godiya ga Allah subhanahu wata'ala take shi kadai sannan kuma tsakanin sama da ƙasa din gaba ɗaya Allah madaukakin sarki kadai ake gode ma idan baka gode mai a yanzu ba za ka gode mai a gobe idan baka gode mai jiya ba yau za ka gode mishi da ka godiya gaba ɗaya daga Allah take da a kowane irin yanayi a kowane irin hali kuma mutum ya samu kanshi duk halin da ka shiga na tsanani da bala'i a rayuwar duniya idan ka ga wani mutumin sai ka gode ma Allah daga in ka zama ka gode ma Allah ba to baka zagaya ka ga mai irin musibar wanda ya fi ƙarfin taka ba sai ka gane cewa lallai kai a cikin ni'ima kake idan talauci kake fama da shi idan ka je ka wani sai ka gode ma Allah kai sujjada ga Allah akan cewa Allah ya maka ni'ima idan rashin lafiya kake fama da ita idan ka je ka ciwon wani sai ka gode ma Allah kaga alhamdulillah kai a cikin lafiya kake haka duk wani kunci na rayuwa da duk wani hali da kake ciki idan kaga wani sai ka gode ma Allah akan wannan ni'imar da haka zai tabbata cewa walahul hamdu godiya gaba ɗaya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah ya wajabta mana a kowane lokaci da kowace rana da cewa alhamdulillahi rabbil alamin ba ma iya sallah ba ta yiwuwa sai da godiya ga Allah sai da alhamdulillahi rabbil alamin gama cin abinci sai ka gode ma Allah alhamdulillahi rabbil alamin duk wani al'amari na rayuwarka da wasu zikirori da manzon Allah yake bayarwa na wasu abubuwa sai ka ji akwai godiyar Allah subhanahu wata'ala a ciki domin Allah shine abin godiya a koyaushe halittar shi kawai in ka kalla da ni'imomin da yake kwararo maka safa da yamma ba yankewa zaka fahimci cewa lallai walahul hamdu godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai. bayan haka kuma wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai duk wani abu Allah yana da iko da zai yi shi ba wani abu wanda ya gagara Allah al'amarin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya faɗa ne innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kawai abin ya kasance sai ya kasance babu wani abu wanda yake sunan shi mai wahala a wurin Allah duk wani al'amari gaba ɗaya inna zalika alallahi yasir abu ne mai sauƙi a wurin Allah al'amarin gaba ɗaya iri ɗaya ne kun ne fa kawai ya kasance sai ya kasance da haka kai ne kake iya ganin wannan babba ne wannan mai wahala ne wannan mai tsauri ne wannan mai kaza ne amma al'amarin Allah gaba ɗaya iri ɗaya ne da rayuwar da tashin alkiyama duka a wurin Allah al'amari ne wanda yake mai matsukar sauki wa ma amru sa'ati illa kalam'il basari aw huwa aqrab Allah ya ce al'amarin alkiyamar gaba ɗaya bai wuce kyafta ido ba kai bai ma kai kyafta ido ba a wurin Allah subhanahu ta'ala daga al'amari ne wanda ya ce mai sauƙi dan haka Allah maɗaukacin sarki yana da iko a kan komai daga duk abin da kaga yana gudana yana gudana ne da gwargwadon ikon Allah subhanahu ta'ala. haka ya ƙaddara wannan ka ganshi da hali kaza da yanayi kaza wannan ka ganshi da arziki wannan ka ganshi a talauci wannan ka ganshi da lafiya wannan ka ganshi da rashin lafiya wannan ka ganshi da launi kaza wannan ka ganshi da launi kaza kowa da ka gani da yadda rayuwa take gudana haka Allah ya kaddara shi ne wa huwa ala kulli shay'in qadir shi yasa Allah ya wajabta mana imani da kaddarar Allah cewa kowa dole ya yadda abinda Allah ya tsara shine abin da yake kasancewa wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin haka kuma wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdiran ya halicci komai kuma ya kaddara komai kaddarawa haka ya tsara haka ya ga dama ba kuma wani wanda ya isa ya zo ya ce ba haka za a yi ba da ya ce dare da wuni za a rinka yi kullum ba wanda ya isa ya zo ya ce ba haka za a rinka yi ba za a canza wani tsari daga tsarin da Allah ya sa wannan yana tabbatar da cewa wa huwa ala kulli shay'in qadir yana da iko akan komai domin da akwai wani abu da ba shi da iko da an ga wata matsala ta faru a tsarin da ya tsara na gudanarwa halittu tun daga lokacin da ya halicci duniya har zuwa yanzu da haka wannan yana tabbatar da ikon Allah da kudirar Allah akan komai wannan zai sa bawa ya sa rai cewa yana da damar da zai nemi komai a wurin Allah subhanahu wataala domin babu abin da yake gagarar Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce huwa allazi khalaqakum shi dai har ila yau Allah shine wanda ya halicce ku halittar nan taku da yayi bayan ya halicce ku ya samar da ku fa minkum kafirun a halittar da ya muku a cikin ku akwai wanda yake kafiri haka Allah ya halicce shi a matsayin kafiri wa minkum mu'min a cikin ku kuma akwai mu'mini haka Allah ya halicce shi ya kaddara shi a matsayin mu'mini Daka wannan duka yana tafiya ne akan kaddarawar Allah da ganin damar Allah subhanahu wata'ala shine wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min a cikin ku akwai kafiri a cikin ku akwai mu'mini inda ya ga dama fa inda ya ga dama da ba haka zai yi ba walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a Allah ce inda ubangijinka ya ga dama da dukkan halittun da suke bayan ƙasa gaba ɗaya sun yi imani da Allah in ya ga dama duka masu imani zai yi in ya ga dama kuma duka kafirai zai yi amma da ganin dama shi sai ya halice ku fa minkum kafirun wa minkum mu'min me yayi shine ya ba kowa hankali da basira sannan yayi bayanin hanyoyin shari'a da hanyoyin bata inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafuran an yi bayanin hanyar shari'a an yi bayanin hanyar bata abin da ya rage shine irada da Allah ya ba dan adam yayi amfani da wannan iradar wurin bin hanya ta gaskiya ko kuma hanya ta bata a wannan ne Allah yake kama bawa shin yayi amfani da iradar shi wurin bin hanyar shiriya ko bai yi ba yayi amfani da iradar shi wurin bin hanya bata ne ko kuma me yayi da wannan ne Allah zai yi ma bayi uquba da sakamako akai da haka Allah madaukakin sarki ya halicce ku fa minkum kafirun wa minkum mu'min sai ce wallahu bima ta'maluna basir Allah yana kallon abin kuke aikatawa kowa Allah yana gani shi duk abinda da kai tun daga tashin ka har zuwa yanzu Allah yana kallon ka a ganin Allah kake gudana komai da komai ba wani abu da kai da zai iya koyuwa ga Allah subhanahu wataala shine wallahu bima ta'maluna basir Allah yana kallon abin da suke aikatawa abin da kuke aikatawa wannan bayan waɗanda Allah ya aje gabawa kowane mutum kenan wayanda aka sa masu tsaro wa inna alaikum lahafizina kiraman katibi katibina ya'lamuna ma taf'alu Allah ya sanya muku masu tsaro masu karamci ƙwararru a wurin rubutu suna rubuta duk abin da kuke aikatawa shine ma yalfizu min illa illa laihi raqibun atid suna nan tare da shi ba sa rabuwa da shi duk abin da ya za su rubuta sannan bayan haka kuma shi Allah da ya sa su yana kallo a kan idan shi duk abin da zaka yi yake faruwa ga kuma rubutu ana rubutawa ga mala'iku suna tsaro da haka ɗan adam ba shi da wata hanya da zai iya kubuce ma Allah subhanahu wataala shi yasa ba yadda bawa ya iya in ba ya ba Allah ba shine kadai mafita a wurin bawa shine ma'anar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga gare shi muke kuma gare shi za mu koma duk wani abin da muke yi yana bibitar mu yana kallon mu duk abin da muke yi ya sa ana rubutawa ana nadewa za a yi mana hisabi a kai ranar alkiyama daga bawa bai da wata mafita dangane daga da Allah subhanahu wataala shi yasa manzon Allah yake cewa daga cikin addu'o'i da yake yi na kirari ga Allah la malja'a wa la jaminka illa ilai ya Allah babu wani wurin fakewa babu kuma wani wuri da za a guda a tsira daga gare ka sai dai a koma wurinka in kana so ka gudar ma Allah shine ka koma wurin Allah nan ne zaka samu makwata nan ne zaka samu makubuta a wurin Allah subhanahu wataala Daka Allah yana kallon duk abin da kuke aikatawa. Daga cikin abin da yake nuni akan girman Allah da kudurar Allah, Allah ya ce khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah ya halicci sama kuma ya halicci ƙasa. Sannan halittar sama ɗinnan nan da ƙasa ba ya halicce su dan wasa bane. Wama khalaqnas samaa wal arda wama bainahuma batila, zalika dhannu alladhina kafaru. ba mu halicci sama da ƙasa kawai don wasa a banza ba ba wata manufa haka kawai muka halicce su a rayu kawai a mutu a ci gaba da al'amura Allah ce ba haka muka halicci sama da ƙasa ba wannan tunanin tunani ne na kafirai wanda suke ganin kawai an halicci sama da ƙasa ne haka nan a banza da haka yace sama samawati wal arda bil Allah ya halicci sama da ƙasa ne da gaskiya halitta wadda take ta gaskiya menene halitta ta gaskiya shine halitta ce wadda za a kalle ta a tabbatar da kadaitakar Allah subhanahu wataala ko da iya sama da ƙasa kadai ka kalla ba tare da saukar maka da wani littafi ba ka tabbatar da cewa wanda yayi wannan aikin shi kadai ya cancanta a bauta mishi bai cancanta a kira wani wanda ba shi ba bai cancanta a nemi agajin wani wanda ba shi ba bai cancanta a yi wani abu na ibada da samun neman kubuta a wurin wani wanda ba shi ba daga Allah ya halicci sama da ƙasa ne bin haƙƙi da gaskiya gaskiya mafi girma mafi ƙololuwa, ita ce la ilaha illallah daga Allah ya halicci sama da ƙasa domin a san cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah Shi ne babban abin da ya sa Allah ya halicci sama da ƙasa domin a tabbatar da cewa babu wanda ya cancanta a kaɗaita da bauta sai Allah subhanahu Ta'ala shi kaɗai. khalaqa samawati wal arda bil haqq ya halicci sama ya halicci sammai da kasai gaba ɗaya da gaskiya shine da kaɗaita shi da bauta daka ya halicce su da adalci da kuma hikima daka adalcin Allah subhanahu Wa yasa ya halicci sama da ƙasa, sannan kuma hikimar Allah subhanahu Ta'ala. ta sa ya halicci sama da ƙasa sannan bayan nan wa sawwarakum Allah ya suranta ku ya suranta halittar ku tun daga cikin mahaifa irin wannan suranta halittar wanda idan aka ce wani ya suranta halitta ya kalli ɗan adam ya suranta irin sura halittar ɗan adam sai ya wahala zai iya kwafar halittar ɗan adam ya zana ko ya fito da shi a fili amma Allah ya suranta halittar ɗan adam da irin wannan tsarin halittar a ina aka suranta halittar a cikin duhun mahaifa a cikin duhun mahaifa aka suranta irin wannan halittar to idan ba wanda yake ahsanul na ba ba wanda zai iya yin wannan aikin da Allah ya halicce ku ya suranta halittar ku a cikin mahaifa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kamar yadda Allah yake cewa haƙiƙa mun halicci dan adam a mafi kyan kama da tsayuwa ta halitta shine halitta wanda take tsayayya a tsaye da tsari wanda babu wata halitta da take da irin wannan halittar ta dan adam daga mai tafiya da rarrafe kai a ƙasa sai mai jan ciki sai mai tafiya da ƙafafuwa a ƙasa haka halittu daban-daban amma Allah ya halicci ɗan adam fi ahsani Da daga Allah yake cewa wa sawwarakum Allah ya suranta ku fa ahsana suwarakum kuma Allah ya kyautata suranta halittar ku daga suranta halittar Allah ya yi ta sura wadda take mafi kyan sura a cikin halittu gaba ɗaya babu wata halitta wadda take da kyan surar halitta irin na ɗan adam daga Allah yake maimaitawa a cikin alkur'ani a wurare daban-daban idan za a yi maganar halittar ɗan adam Allah ya ce ya halicci ɗan adam kuma ya kyautata surar halittar ɗan adam ɗin saboda ya tabbatar ma ya nuna ma ɗan adam irin wannan ni'imar da Allah maɗaukacin sarki ya yi mai domin ya gode ma Allah akan wannan ni'imar inda Allah ya ga dama da rarrafe za a rinƙa yi ana tafiya inda ya ga dama da jan ciki za a rinƙa yi kamar maciji ana tafiya a ƙasa inda ya ga dama tsalle za a rinka yi kaman kwado ana tafiya amma Allah ya suranta irin wannan halittar da irin tsarin da za a rinka tafiya a kanta surar da bai yi ma wani daga cikin sauran halittu da muke rayuwa da su a cikin halittun Allah ba da haka wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah masu girma wadda duk lokacin da bawa ya tuna ya ga wata halittar to ya gode ma Allah akan wannan ni'imar da Allah ya mishi bayan ni'imar halittar sama da ƙasa sannan kuma ni'imar suranta halittar shi da tsara halittar da mafi kyan tsari sannan bayan duka an gama rayuwar halittar ta rayu ta ƙare Allah ya ce wa ilaihil masir ƙarshen al'amari zuwa ga Allah ne makoma take za a yi rayuwar a gama a koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke shi ya halicce mu ya suranta halittar mu sannan kuma ƙarshen al'amari zuwa gare shi za mu sake komawa da haka Allah madaukakin sarki yana nan sawa'un kai da'a ga Allah ko baka yi ba ƙarshe dai zaka koma zuwa ga Allah inna rabbaka labil mirsad Ubangijinka yana nan a madakata yana jira, kowa zai gama zagayen, ka gama duk abin da za ka yi a bayan ƙasa, ƙarshen al'amari wata rana za ka zo ka same ka a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsayar da kai a gaban shi ana cewa ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu a ce wanda ya isa ya gudu ya gudu wanda zai gudu ga hanya nan ka gama duk zagayen da zaka yi karshe ne ka sake dawowa zuwa ga Allah subhanahu wataala da haka ya zama a rayuwarka kana aiki na komawa ne zuwa ga Allah ka zama munibun ila Allah wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku haka Allah yake kira ko yaushe munibina ilaihi wattaquhu wa ati'u koma zuwa ku zama masu komawa da maida al'amura zuwa ga Allah ko yaushe komawa zuwa ga Allah kuma shine bin dokokin Allah da kuma nisantar abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana wannan shine komawa zuwa ga Allah wanda yayi wannan idan ya tashi ranar alkiyama to za a tattara shi a matsayin tawaga ta musamman wadda za a mai da su wurin Allah subhanahu wata'ala shine za a tattaro mu'minai ila ar-rahmani wafdan su zama tawaga tawaga dalijat dalijat na musamman da rakiyar mala'iku da jagoran mala'iku za a mayar da su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala amma wanda bai koma zuwa ga Allah a nan duniya ba ya kauce ma hanyar Allah to ranar alkiyama kuma sai dai a jawo shi da ƙarfin tsiya a mai da shi zuwa ga Allah shine wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda za mu kada mujrimai mu kora su mala'iku suna dukan su fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum mala'iku na dukan fuskokin su suna dukan bayan su ana zara ransu da ƙarfi saboda me saboda sun san ina za su koma suna jin tsoron haɗuwa da wanda za su koma zuwa gare shi domin ba su yi abin da za su yi kyakkyawar haɗuwa ga Allah ba amma wanda ya yi kyakkyawar komawa zuwa ga Allah a nan duniya bishara ake mai lokacin da ranshi zai fita innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati kun kuntum ado, ana musu albishir abinda kuka yi na alkhairi ayyukan ayyukan bin Allah da biyayya da kuka yi a bayan ƙasa albishirinku yau za ku koma zuwa ga ubangijinku yau za ku koma wurin sakamakon aikin da kuka aikata da ka za su koma cikin farin ciki da jin daɗi domin za su haɗu da Allah subhanahu wata'ala da ka da Allah ya ce wa ilaihi masir komawa zuwa ga Allah take akwai wanda zai koma zuwa ga Allah cikin jin daɗi da farin ciki akwai kuma wanda zai yi mummunar komawa zuwa ga Allah akwai wanda zai koma zuwa ga Allah a matsayin bawan da aka kamo shi daga garinsu mutumin da aka kamo shi daga garinsu abokan gaba suka zo suka mai da shi bawa yau ya kubuce zai koma zuwa gidansu komawa ta jin daɗi da farin ciki akwai kuma wanda zai koma ga Allah komawa a matsayin bawa wanda ya kangare ma ubangidan shi ya gudu aka bi shi aka kamo shi za a mai da shi wurin ubangidan shi daga kowa da irin komawar da zai yi zuwa ga Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu duk wanda yake son haduwa da Allah to Allah ma yana son haduwa da shi domin yayi aiki na kwarai ana mai albishin lokacin fitar ran shi da cewa akwai kyakkyawan sakamako sai ji yana shauƙin haduwa da Allah to wanda ya ce wannan manzon Allah yace to Allah ma yana shauƙi da san haɗuwa da shi wanda kuma baya son haɗuwa da Allah shi ne lokacin zararai za a yi mai mummunar bishara cewa aikin munanan ayyukan da kake aikatawa yau za ka haɗu da sakamako sai ya ji baya son haɗuwa da Allah kwata-kwata to irin wannan shi ma Allah baya son haɗuwa da su daga ilaihil masir ko dai ka koma cikin soyayyar Allah da farin ciki ko kuma ka koma cikin ƙiyayyar Allah da kuma baƙin ciki da azabar Allah da haka amma dai dole ba makawa ne ilaihi masir komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala take Allah madaukakin sarki yace ya alamu ma fis samawati wal ard Allah ya san duk abin da yake cikin sama da abin da yake cikin ƙasa ba wani abu wanda Allah bai san shi ba Daka Allah ya san komai da komai jumlatan wa tafsilan. Abubuwa a dunkule ya sani, a rarraba ɗaiɗaiku komai da komai ba abin da bai sani ba. Allah ya san ƙwayoyin ƙasa gaba ɗaya ƙwaya nawa ne, jumlatan. Sannan kowace ƙwaya ɗaya Allah ya san ta, ya san da ita, ya san ina take, ya san ina ne wurin da take zaune a bayan ƙasa. Daka ba abin da Allah bai sani ba. Allah ya san halittun ‘yan Adam gaba ɗaya guda nawa ne. a bayan ƙasa kuma ya san kowa bi tafsir ya san wane dan wane jikan wane ya san meye ayyukan shi ya san meye makomar shi ya san kwana nawa zai yi a duniya yaushe zai mutu sannan ya san meye a cikin zuciyar shi da tunane-tunanen da yake cikin zuciyar, Allah ya sani daga ya Allah ya san ma fi samawati wa ma fil ard ya san abin da yake cikin sammai gaba daya da abin da yake cikin ƙasa gaba daya Allah ya sani wa alamu ma tusirrun sannan Allah ya san abin da kuke sirrantawa abubuwan da kuke yi a koyi a sirrance wanda ba ku yi a bayyana ba ba abin da Allah bai sani ba ma yakunu min najwa salatatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu ba wani mutum biyu da za su gana da junansu sai Allah ya zama shine na ukunsu ba waɗansu mutum uku da za su gana su ɓoye a juna ba wanda ya sani to Allah shine na huɗunsu ko sama da haka ko ƙasa da haka ko mutum biyu ne ko mutum ɗaya ne ya gana ya ɓoye da kanshi to Allah shine na biye shi shine abin da zai zama a cikin zuciyar bawa ya zama duk lokacin da ka ganka kai kadai kada ka tuna tunanin cewa kai kaɗai ne ba mai ganinka a wannan wurin Ka yi tunanin cewa Allah ne kawai yake kallon ka idza ma kalauta dahra yawman fala kul khalawtu walakin qul alayya raqib duk lokacin da ka kebance kada ka rinka cewa na kebance ni kaɗai ne Ka yi rinka tunanin cewa akwai mai tsaro akwai mai gadi da yake kallo na yana jin duk abin da nake yi kuma yana ganin duk abin da nake aikatawa shine ya alamu ma tusirruna wa ma tuqlinu. duk abin da kuke sirrantawa da wanda kuke bayyanawa Allah ya sani in kun je a asirce kun faɗi abu daban kun fito a bayyana kun faɗi wani daban Allah ya san wanda kuka sirranta din ya san wanda kuka bayyana kafin ku bayyana din ya sani kafin ku sirranta din ba ya san za ku sirranta daka ya alamu ma tusirruna wa ma tu'linu sai Allah ce wallahu kuma lallai Allah alimun masani ne bi zati sudur da abubuwan da yake cikin zikata. ba wai abin da aka bayyana aka faɗa a asirce ba ko abin da aka faɗa a ɓoye ko a bayyana ba a'a abin da yake cikin zuciyar ma na kai kadai wanda babu wanda ma ka sirranta ma abin kai kaɗai kake sane da shi to Allah yana sane da abin da yake cikin zuciya domin anan idan aka ce ya alamu ma sirruna wa ma tu'linu ya san abin da kuke yi a asirce ba na kuke faɗa a hankali ba a ji da wanda kuke faɗa kuma a bayyane wani zai yi tunanin to idan baka faɗa a asirce ba kuma baka faɗa a bayyane ba ba abin da ya rage maka kenan sai ka koya abin a cikin zuciyarka ka bar shi ba wanda ya sani to abin da yake cikin zuciyar ma Allah ya sani shi yasa da yawa a cikin alkur'ani Allah yake faɗa mana labarin abin da yake cikin zukatan waɗansu mutane Allah ya faɗa mana abin da yake cikin zuciyar munafikai idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wannan shine abinda suka bayyana kenan ma tu'linuna kenan mun shaida kai manzon Allah ne Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah ya san ƙarya suke me yasa saboda yana ganin zuciyarsu ya san bakin ne kawai yake faɗa amma abin da yake cikin zuciyar kuma daban haka kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa mana zukatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim Allah ya yarda da waɗannan sahabban da suka yi maka mubaya'a a ƙarƙashin bishiya bai'atul ridwan mutum 1400 da suka yi manzo Allah mubaya'a Allah ya ce duka ya yarda da su me yasa Allah ya yarda da su kawai dan sun zo sun yi mubaya'a sai Allah ya ce ya yarda da su sai Allah ya ce fa alima ma fi qulubihim Allah ya san meye a cikin zukatansu zuciyar yake kallo yake yin wannan hukuncin ba kawai aikin zahiri yake kallo yana yin hukunci ba yana kallon yana sare da abin da yake cikin zuciyarsu da aka fa anzala sakinata alaihim shi yasa sai ya saukar musu da natsuwa daga wurin Allah daga gare shi ya saukar da natsuwa a cikin zukatan saboda ya ga zuciyar ya ga mahalli ne wanda ya cancanta a saukar da natsuwa a cikin shi daga Allah yana ba mu labarin abin da yake cikin zuciya tun kafin abin ya fito a fili ya bayyana shine ma'anar wallahu alimun bi zatis sudur lalle Allah masani ne dangane da abubuwan da suke cikin zukata daga idan ka bar abu a cikin zuciyarka kada ka yi tunanin ba wanda ya san wannan abu na ba wani wanda yake iya sanin abin da yake cikin zuciyar mutum amma Allah da ya halicci zuciyar yana sane da abin da yake cikin zuciyar shine dai har ila yau ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir wanda ya halittar ya san me ya halittar ta kunsa daga babu wani abu na ilimi da yake koyuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa a surar da ta gabata Allah ya ce ta ta'lamu أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما علم الله يا gama komai ba abinda Allah bai sani ba da haka ilimin Allah babu wani wuri wanda bai shiga ba duk wani da ka gani da ilimi a bayan ƙasa gaba ɗaya sawa'un mutum ne ko aljani ko mala'ika to ba a kamanta shi da ilimin Allah subhanahu wata'ala duk ilimin duniyar gaba ɗaya na sama da na ƙasa Allah ce waye wa ma utitum min ilmi illa qalila ba a baku komai na ilimi ba sai dan kadan Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yana bada labari dangane da kissar Annabi Musa alaihi salam da Annabi Khadir alaihi salam lokacin da Annabi Musa ya ga ilimin da Allah ya ba Khadir da ilimin da Allah ya bashi suna zaune a bakin teku sai ga wani tsuntsunan ya taso ya zo ya sa bakin shi ya saki ruwa a cikin tekun ya tashi sai Khadir yake ce ma Annabi Musa alaihi salam cewa ilimi na da ilimin da iliminka in za a hada ilimomin gaba daya bai kai ba wani abu bane dangane da ilimin Allah dangane da dan wannan abin da tsuntsun ya diba a cikin teku dan wannan abin eh, da tsuntsu ya ɗiba a cikin teku inda za a kamanta ilimin mu gaba ɗaya, a bayan ƙasa bai kai wannan abin a dangane da ilimin Allah subhanahu wata'ala ba daga ilimin Allah subhanahu wata'ala ilimi ne wanda yake ba shi da iyaka Allah masani ne tun kafin ya halitta halittu haka kuma masani ne mai ilimi ne har zuwa lokacin da ba shi da iyaka daga yana nan lam yazal aliman qadiran ba zai kushe ba mai ilimi ne mai kudura ne mai iko akan komai da haka Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyin yana tabbatar mana da girman Allah subhanahu wataala da cewa lallai ya kamata ko ya wajaba a ce harshen mu baya yankewa da zikirin Allah subhanahu wataala da tasbihin Allah a koyaushe saboda lallai Allah shine wanda ya cancanta a yi tasbihi gare shi dare da rana safe da yamma daga duk yanda muka kai da ibada duk yanda muka kai ga bautar Allah subhanahu wataala ba za mu iya sauke nauyin godiya ga Allah subhanahu wataala ba akan ni'imomin Allah da kuma girman Allah da buwaya ga Allah subhanahu wataala daga ko sunayen Allah kaɗai kake kallo da sifofin Allah zaka tabbatar da cewa lalle Allah ya cancanta ayi mai tasbihi ya cancanta a gode mai a kowane lokaci a kowane yanayi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta mu godiya gare shi da zikirin shi safa da yamma dare da rana kada ya samu mu gajiya wurin ambatan Allah subhanahu wataala a kowane lokaci ya ba mu ikon koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkan ayyukan mu zikirin Allah da sauran ibadoji da Allah madaukakin sarki yake so a kusance shi da su Allah kuma ya karɓa mana a ibadojin da addu'o'in mu ya sanya mu cikin masu takawa waɗanda Allah yake karban ayyukan su a koyaushe wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk